ai yunkurin watanni. in ci ban biya ba cika ware ko shaka ware ya kama zuwa zan yi in shi daidai lokacin da za a ce kawo kuɗin sai nemi rigima in ce ya karɓa ta ƙarfin tsiya ko ya kwata da ƙarfin shari'a ai kwa zai ci tsinannen duka wannan dan da ganin shi garma garma ne dama wai dandiri shata baban amurka shata baban amurka ya ta baban amur kai oga dan Allah dan annabi ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka ka taimake ni shi fa dan adam a harkar sana'arsa ba zai samu aljanna kuma a harkar sana'arsa zai ga wuta magiya kai da kake kai ne gau ana kuda ana san magiya to ga dan mutumin da ya taimake wani Allah zai taimake shi wallahi tallahi inda kudin me zai hana an kama. Hmm, ranka ya dade ka taimaken dan Allah Yawwa, da Allah ka taimaka min ka sa baki don Allah ya taimake ni. Allah akwai abin da nake so zan gaya Kar ka kuskura motar ka ta kwana a garejin. Kaidar sai ka biya kuɗin kwana haka ne shi ne kaidar kwanan kowace mota. Ka yi masa gaskiya. Ko ban buɗe uban mu ɗaya da kai. uban ka ne isi garejin nan. Kwana. Sai ka biya. Ko ɗan gidan uban wane ne? Hello. ina jinki ba zan zo din ba Ban za maran mutum da baki gaji arziki ba an shan yadda ke din ayyara eh, eh, don Allah don annabi, hmm. dan gausin biyasi, ka taimake ni don Allah don annabi akan wannan lamarin. Zan shiga wani yanayi na rayuwa Motan mutane ce na karɓa. Kai, kai, karfa da ka gyara fa idan mun karna fa. wallahi ba sai na rantse muku ba wallahi ina ubansa ne kai da zafi motar ka zan sa a raba ta biyu kada lamba ku kai soke mar idanu Lailai ya ikiwani hankali da yawan bayani yan sanda suka zungure ni la. don Allah ka dame da hayaniya da Allah haba eh? ka sha shayin ka mana yauwa dabara ɗaya zan don gwangwan zan ɗauko kawai su siya ta hankali na ikonta in ya so sai in samu sai in samu babur isalansa in fara kaba kaba ina hawansa ina doro da bonsai. kuma Allah ya yarda nan ba da jimawa ba zan samu kuɗin wata mota in hada bala sai in sai ya ina zuwa da Allah hala dai ina jin hadari kai kenan karo da randa ne me ya dame ka da ni to in banda kulma da munafurci ina zance na me ya hada ka da ni a'a ina da buzunin da kai ne abinda yake faruwa jajjabi zan yi maka jajjabi sama na hau ko sama nake cizo tunda haka ne to Allah ya kara kai in ka kare min shige alquran ba biya kuɗin shahi ba na ga idan nan da zai ba za ka biya ba ba zan biya ba ba za ka biya ba dan uwarka san ke tafa da shi ya ta mai wannan abu kale shi shayi shi mata ban za ka biya to a yau da mahaifata ta <laughs> yaro kayan aikin nan kun zuba su a mota complete babu wani abu da ba su a jaka ba ba abin da aka bari komai na ciki ga watan nan fa tana zafi me ya faru samfuri san motar nan ta hau ga shi ta hau wa fita da motar nan ne jiya waye fita ana magana kuna ta wallahi tallahi ne ga ne bacci da ke tun da dawo daga war shagale walle na ni ban motsa sai yanzu aka fito da ni wallahi kin ganna har yanzu ba ni da rago bacci ma wallahi tare da ni ba inda je ban san ko kai ne ka ɗauka ba a ni ban mutar ka mai jiya ba yawa bari mu biya gareji kawai duk garejin da muka samu kawai sai mu fada saboda aikin babban eh, aiki ne eh, sai a duba mana kawai sai suna zafi ba mana sai mu wuce wannan haka ai mota ba za ta yi ba aiki ba zai yi da mota haka ba ba zai yi ba ya kamata a nemi aiki da mota tana lafiya gaskiya ne oga uga, uga, wallahi mutumin na ya gane gifi na narka injin da saboda haka sai kai da shi. ga baki kuma sun shigo eh, wannan ba wani abu to jama'a masu tsatsaye da zirin tsammani mu za mu wuce kai kuma Allah ya isa kuma wallahi da da a ce a wata kai mun Allah ya isa. wannan mun taka wallahi da tana gurin in gwangwan kunya ban zama da kunya wuri ana ana la ilaha illallah Allah wa aibi wa nagari a ga nan ni ne nan ni ne nan gari gari da ni haka biki za a je na ka ajiyo aka yi kwajiya haka fes ina gajiya in baka ni ba kai sani ba ina gajiya ba da da Allah motar mu ce ta samu matsala take yin zafi muna tafa bakin hanya anya ke san ka taimaka mana da Allah duba mana sai dai kuma an samu rashin sa'a kun zo daidai lokacin da na gana tashi ku hakuri ku fita nan kawai sai Allah kai mu gobe ta sabu a gobe babu wani abu da zaka yi mana babu ba wani abu da za yi mana yin gaba za mu yi yawa kai kana da mun ka zaka ji ni na riga na tashi uzuri ne da mu uzurin banza ha uzurin ka ya ya wuce nawa kai ƙarya kake kai Okero, Obo, Aisa, cool down, cool your mind. Kar ma ya kula ne. Ba wani abu da za ka yi mana. dan ya tsakanin ni cikakken ɗan yi ban da kyau yalla kai uzuri ne Allah ka cewa uzurin banza uzurin wafi ka kuma wani ya mu uzuri ya ci ubansa uzurin naka ajero har uzurin ka ma ya wuce ya uzuri ya guna ajero shi kaɗai ne last yanzu abin da zamu iya amfani da shi idan idan bai taɓa mana motar ba yaya harkar za ta yi shi da zuciya ba namu ne. ku tsaya a gyara mana don mu je mu biya bukatun mu wai yo Allah zai baka mu kafa ya daman da ciwo za ki daure ki daure ki rasa mu mutane da yiwu a da Allah ayya Allah na ku je ba ga mani ran gai dan Allah dan annabi ka dubi girman Allah ka zo ka gyara mun motar nan ayya Allah kafa ta Assalamu alaikum ina san malam ina ga barka ne da ya biya lau matsala ce muke tare da ita ta wannan tsowa ce ta kuma yana ciwo zan kai ta asibiti kuma an yarkin sa'a na riga mun riga mun tashi don Allah wallahi mun rufe don annabi ka taimaka wallahi wallahi mun tashi mun rufe ba bai kuma za mu bude dattijo don Allah don bai dattijo ka taimaka don Allah ka dubi girman Allah ka zo mu je ka kara samun gyaran mu wallahi yan rufe wallahi na tashi mun rufe ya kai ka duba dai ka duba dai ka gani don Allah ya kai da ya da wanda zogi la haƙin oga ka san wani abu ah. anya ba za mu yi aikin lada nan ba ni na ganin fada wannan aikin ladan ba za mu rage ni na wani ni na wani alhaki ne ni na wani alhaki ne ai ba sai na gaya ma ba nace za mu taɓa aikin lada ne.

inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una nura subhanallahi wa iyyazu billahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar me ba eh wallahi na shiga wani yanayi ne eh Allah ya jira hadari hadari ne eh. kana ina ina ce da ina fatan lafiya kake eh ban ji wani rauni ba amma motar ce ta samu matsala ka da Allah bar maganin mota ana ta lafiya wa yake ta magana dukiya kana ina ka gaya mun ni inda kake ta kai nake da lafiyarka ba abin da ya same ka eh, wallahi wata akuya ce na hada da ita 'yar awaki shine ta gindayo min na zo na kade ta eh eh ina garejin nan na bayan tasha to kaga ka jira da Allah bi kam bari in shirya yanzu zan zo da Allah kar ka damu gani nan zuwa insha Allah gani nan zuwa to <laughs> na kashe wannan kes din na murƙushe wannan kes din wannan malam don girman allah ka taimaka ka gyara mana moto um, bawan allah ba na son na yi magana ta wuce a sani dawo da ita baya na riga na tashi i don close na rufe ku bata zuwa gobe very much in the morning so I daidai da ita a gyara mu ka faɗi ko nawa kake so in biya ka in biya ka in dai zaka gyara min motar dan a yanzu <laughs> yaro yaro ne ko da yaron giwa ne ai burin gama zancen kana da abin da zaka bi iya biya na ma wannan ka dabo in ji yara idan express ma nace zan muku kai baka da abin da zaka biya na express wannan tana in ce zan gyaran kawai zan muku kana san in za ka yi magana ka da duka na kai ban da kyau ba inda ka san torres torres irin masu wanka da mamamai su rike ake ko da sabon irin da an matsa su su matsa bam din ya dum ban da kyau malam ina jin duk mutanen da suke biyan ka kudin aikinka ba a taɓa biyan ka adadin kuɗin da ya kai wannan ba ko wallahi haka ne a fuskanci baka san ko ba ko shi ne kisan tambayar tambaye ce waɗanda ne na ne to dala ce ta amurka idan ba ɗauka ne kuɗin tanzania wani shege nake ina son ka gyara min motar can idan ka gyara min su zan baka bobo hmm. gaskiya baka nake nan bai kyauta mana ba kai kaga wani kallon banza da kiwa oga aso ni ce ma da ka kyale nan ma tashi zan zirbin duka a bayan budin nan da ka gargaza mai kwalwa kawai a'a ai ka san idan kai ka oga ba zai ji daɗi ba amma abin da ke so da kai wallahi na sani wannan direban yau wallahi kwanansa ya ƙare dan wani rabari dan makaɗi gaskiya ne amma iya wulakanci ya mana ban taɓa cin karo da wulakanci irin na bakaniken nan ba gaskiya ne amma zai gane kuransa da sanu kuma na tabbatar ma wallahi oga ba zai bar shi ba ka duba ga ba sai ka ce wani yaron sa juba inda je yake begin ɗinsa ka gani karamin ɗan iska ai wannan ka gane ko ka san Allah wannan kwanansa ma ya kare ko ya gyara mota ko gida ya gyara mana motar nan ma sai mun kace shi ah, ah, a a wannan alalla ba rubu lafiya ne ka rubu shi amma ya tabbatar ma wallahi ba zai rubu shi ba ka duba kaga ki sai wani bikin sai eh, sai wani abin nan ah. kana son ka ce min idan na idan nema gyaran da wannan zaka biya idan ka har ka gyara mun ita a yanzu da nake bukatar ta wallahi zan baka abin da yafi wannan Thank you. kada ka yi a kai yanzu nan yanzu nan zan muku akwai abin da muke kira express akwai abin da muke kira expressity kun fahimta express da ya fi sauri kyau yanzu a gyara yanzu nan zan kawo a muda! a ciko tarkan mai 25 da kawo. Ba zai haɗu ka biyo ya kama ku zo na shi ku haɗa shi da da zai haɗu. ba sai ya koma inda aka cire shi ba sai oga sai oga Allah ya kiyaye ma wannan mota eh an gama a bude ta gaba da bayan ta a bude ta akwai dala a hannunsu ku ce mana oga yana magana kuma kun iya kuna kuna ki je ki je ki mika mashi fara ku je mana magana ta ba oga kai kai ina za su eh a aikin wani mota ne zai su yi wani mota wannan motar fa yanzu nan baka da mutunci wato mutuncin naira ba wai ba da mutunci ne hajiya wanda eh. ke faru su wa'ancan akwai dala a hannu eh nan ba dala shi yasa na ce su je su yi cikin nan ku kware ta ku ku cika gaba da ku kai daidai magana ce ta dala yawwa kuma ko sai babu ku zo da ita ba kai kai wannan yaro da abin nake son ka ka zo ka gyara mana mota na ce miki aikin mutane ne masu dala a hannu shi ya sa na ce a bar naku a je a yi kyauta za ka yi mana kuma dai wato dala ya fi girman mutum ah, kina saki kishe mun kina ga kin dauka cewa ina ganin kima ki da dala eh kai yaro lalle kam na ga alama iyayenka ma ba su da darajar naira kai asara kai asara Dutse ne ba ji yake ba. Can mu dan mata can da muke aiki ya baci. ji na uwar ka ce Uwawa uwa uwawa. Wannan ba. Kaka ta ce kaka ta ce. To to to madalla. To tabarma. ko dutse ne shi ɗauke ta je ji da kaji wallahi baka isa ba kai dai mara kunya ne gaya maka ko ga fito da ita ka zaje ni ba ta haife ni ba ko uwa ta shi ba shi da kaka dan uwarka ka waya a kawo a kawo mota a kwashe mu tafi waya eh. da waya za mu ja motan da waya za mu ja motan a kawo mota tace kai ubanka waya ubanka kai masa waya a kawo muku mota ubanka shi zai kawo waya wanda muka buru a can oh, oh, ba kuma oh. ro ba shi ba a can eh, eh, kuma ro shi a can ko to ku masa waya Ki kawo muku mota. Ai daidai oga in yaso a kawo musu jirgin sama. Ajiya ki ja Yanzu ke ma cijuwa ma dai lamari irin na Ina Ya fi ai jika na ne. Ya fi Abba! Ga shi kurma. Abba! Ba ka ji na ne. Auki na kawai. Yanzu ka ka mota. Amma ba ka baya ji kaka. Baya ji. Baya ji. Au, shi ma uban na kwa kai Ba mu me maka. Ba dutsen ne. Ba mu yanzu uban shi. Ah. bai ji ba? Bai ji ba baya ji kaka. To ya za mu yi? Kwana kama. Wannan gareji nan ba garejin kirki ba ne. Mu yi mu fita. Ba gyara ku zo yi ba. sai dan nan a ashar ba da ku yi ba Kar karkare na kakata karkare na kakata karkare na kakata wannan ina da kake gani gurin dan ba ka buge mun shi to ni kuma ka da kinawa in zama ɗaya kai kuma da kiɗe a bi ba ce ni bi ne ka da kiɗe gama ni kuma da kiɗe na kiyaye ma wallahi to ka kiyaye mun kai saboda furfurar da yake bakin ka ba ka ba tuntun na na buge ka wallahi da wannan tsohuwar tabar zagi na aka eh? Zubar zagi. Ko kuma? Zan zage shi ai ya ce naira ya fi mutum. Kwarai ko. Yaya an bude ko? An bude. To madalla. Alhaji. Bismillah to. Yawwa. Ni ah, ah, ah, fa yawwa. Yanzu nan insha Allah aikin ku za ga mashi. Eh dama abin da nake son gaya maka ina son aikin na a cikin sauri da Allah. To ga. Ai mun shi a cikin eh. gaggawa ina sauri ne. Karka damu. lokacin da na ce za a yi za a yi babu matsala insha Allah babu ba ba matsala amma ina da magana eh ina jin ka fahimce ni mana eh. duk abin da zaka taba a cikin motar nan eh. ko a gaba ko a baya ina son ka sanar da mu saboda ba ma son a taba mana wani abu akwai ajiyar mu a ciki da ba kowa muke son ya taba to in dai zaka taba kai mana magana ka dauka cewa wannan mota a cikin ɗaki ka ajiye ta ka gare

fatana kawai su gama mana aikin in dai har sun gama mana aikin za ku iya musu duk hukuncin da ya dace da su ko ba ka mafa jero hukunci a kansu gama din ya haka kuma ya ya gangan gangan ka san dole sai na bugi kwano na ji yanda kwano ga inda ga yake kuma menene na bihun kwano saboda kwanci a karkashin tare to Riko min 68. Ba lamba 27 kundire ba 68. Ta nace 74 za ban zan kunce wani noti. Ka gani? Eh. mutum ta nakawa. To. Zan su baka. Allah. Da ta yi kai baya. To. Shi ke. ila. Inna lillahi wa inna ilaihi Ai hayaki take. Wato Wannan wuyan kafin ka ne yake wannan wayar da take kai sai ta dinga taɓa wannan karfan eh karfan da sito to yau wato in ke wata in nan ya taɓa wannan in in shi shi musu gadin yana ina juyawa to shi ne zai dinga za ta dinga wannan zafin yake raba wuta to dole yanzu bayan da za a yi aikin ya dure ta kai ta kwana an dole ka'ida ne sai ta kwana nan eh. oh my god ranka ya ta kwana in da wannan wannan irin rashin sa'a ne in da oh my god in so samu na a yau din nan gyara muku to idan yanzu an je faransa din ma ka san yau lahadi ba sa nan yau lahadi ma ba sa nan to dole amma gobe da sassafe Emmanuel na zuwa zan siyo maka abin sabo gau daura ma ku kama hanya ko ni na jima jama jara zai kawo abin nan ko ni na kirawo zai kawo mana kaya mu daura da kure ya haƙuri ya ba na da motar nan za ta kwana a garejin nan babu yadda muka iya dole mu ba aikin nan zuwa gobe haba oga mun fito aikin ku fasa ku je mu kwato ta marmani gaskiya mai gida motar nan fata gwabsa muna hajiro kenan komai fa sai an bi shi a sannu mai isa kace da zafin zuciya ne Oga. anya ku ba ba kanikin nan ne ku yi ne mana motar nan ba to koma dai menene idan mun kwantar da mu ai zai shigo mu amma shawara ta ta karshe shine yanzu mu nuna musu za mu tafi idan mu gaya musu tafiya za mu yi sai mu je mu kama hotel mu ce musu za mu je mu kama hotel idan mun ce musu za mu je mu kama hotel za mu tafi sai gobe to in mun tafi sai mu dawo sai mu zauna mu gadi dukiyar kwana a cikin garejin ba eh mana sai mu zo mu kwana a garejin in ma da wani abu za mu kai a ah, mudan oga aikin nan fa ya haɗu aiki ya haɗu wallahi ya haɗu sosai ta yi kyau to amma kuma ba na son ba na son sallan mutanen nan ya. eh wallahi ba na son sallan su to wai me yasa na ji kana cewa da dala kake so su biya ba wai su wai ina son su biya ni su ne suka ce za su biya ni kai da ganin wa'annan mutanen manya manyan yan kasuwa ne Allah watakila cikin mutane dankare yake da kuɗi ko dala eh to ina zuwa dai eh. amma ba ka ganin cewa sauri suke sauri eh. ni za a gwada sauri wanda sauri ne ban gani ba to yanzu ina zuwa eh? ke so a yanzu ya dai oga ta dugo to ina zuwa burin ba ina zuwa oga aikin haka akwai raguwa ya hakuri dole akwai buɗe yin budin nan gabayan buɗin budin an sa buɗe buɗin ba wanda ya sai buɗe mana buɗi eh, idan idan ba a buɗe buɗin nan na ga abin da yake wannan hadin wannan robar ba hmm. gyaran ba zai yi ba idan ya zama wajibi tsaya mana majoro tunda an ya zama dole ka bi shi ku je a buɗe buɗin ka tsaya a kan kayanmu kada ya taɓa mana abin da ya shafi kayan mai duba abin da zai duba ka san makogaranta a baya ko wani shi shugaban ku wannan da ake da farkon duniya ne da ayyukan ai ka san aka yi da gaskiyar magana ɗin mutumin da ya gan kusan kowa kin wanda ya rasa wallahi ai san ma ba ku cancanta a nan ba kyanta a ce kawai kuna abuja aso eh kyanta kawai kuna aso yadda ne biyu babu nan gurin wancan yarinyar kaga in ba da ban ahmad kar ya zo ba ai da na kula ɗaya a cikin ku wallahi kuma yanzu na gaya mai cewa ga abin da ya samu yana zuwa yana gani na da ko kuma kin ga ai ba labari eh an zuba tare zai ce hakan eh ma bari ku gani Allah bai ranka ya dake na gajiya da Allah wani ta alfarma nake nema a wajenka ka ce mene wata alfarma nake nema a gunka alfaba eh taimako na za ka yi alfaba ne ne ne yauwa akwai wancan motar da ka gani aro ta ne shine to na lalata musu aka yi azumi ita kuma in yazo ya samu a wannan yanayin yanzu na bai motar zai zo saboda haka kan yazo nake so da Allah ka lahanta ni nake so ka nemi wani guri inda dai ka san ba zan mutu ba ka rabka min wannan karfan da Allah taimakan ni eh kai ba hukaci ne ni da hankali na ka rabce ni dan girman Allah ka rabce ni kuna shaida ba ruwanka ka lahanta ni kuna shaida ku Ungo alahanta ni kawai. Nemi wani guri inda ka san ba zan mutu ba, ka sauke farali a kaina. Wai eh, har ma jiya yake mara bige shi amma ya tsaya yana ta wani kan zan je aikin fa. A ah, ah, ah, ka kamar haka da ba yake dan Allah dan a baje shi ka zo a baje shi eh wa ka zo wayo ni kuma na ga aikin Allah ne mu aikin Allah yake muna kula wani abu kai mai a to ya gangan shi ce a buge shi saboda idan ka zo kada ka gane cewa lalata maka wuta ku sasanta ku sasanta karka haka Wani Allah na la ilaha illallah ashe baka da mutunci. wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka gama ka gama wallahi sai ka gane ashe baka da mutunci baka da mutunci wallahi wallahi ne wallahi wallahi ne ba sai na rantse ma ba ai ba da ba ba eh banza ba za wallahi duniya za ka tona mun asiri yau nan kuma me yasa ka zo kai aro eh? billahi lazi ba na sana wannan ya wallahi kai ka riga ka san tsautsayi ne hmm? kuma yanzu saboda abin duniya za ka tona min asiri Dan Allah dan annabi ka sake ni kai wa girman Allah. Ka san Allah. Dan Allah ka taimake ni. Idan aka biya ni sai in zo in gyara mota ka duk abin da za ka yi. Malam amma malam magana nake kana Eh ka taimake ni zan cika wani buri na eh. Ka taimake ni zan cika wani buri na eh. ko dama wannan abu ce kai ka je bunta zaka je ka zo ka dauki mota ka kai mata kisan gwani eh ba ita bace Ba ita wace? Eh. Ha to ai kuma shikenan mu je gurin uban naka ya bani kuɗi na in gyara mota. Eh, ni dai ka taimake ni dan Allah in je in cika wani aiki na dan Allah dan Annabi ka taimake ni. Ni ma ka taimake ni mu je gidan mu eh, a bani kuɗi na. Eh. Ai malam ga fa tun fa muna shaida juna da kai. Tun fa kai. Malam. jarababbe ai fa ba za ka yi ba ai ba za ka yi kuma ai in ka ga na sake ka mu je a biya ni kuɗi na idan aka biya ni kuɗi na ko gurin wace ce ma za ka Sanda! Ina ka za cinci? hanyar ce da gargada gargada gargada aina ana ta aiki aiki yau kai garin nan ana aiki aiki me barayi ko me a a wani kai kuma ka ji matsalarka interlock ake sawa oh masu jan hula ne yawwa eh irin wannan ba masu jan hula ne eh gaskiya ne to kakan za ta yi fitowa kaka ah, na'am sanda ya to a a to madalla yanzu za mu bar wannan mota a nan eh za mu shiga wacce mota mu tafi gida gobe san da da duba wannan mota ke ko sai da ke mu je gurin likita haka za a yi to ai ni ba zan iya takawa ba yawa Alas, Ne ban ya zo. da Wannan mota za mu bata a nan gurin, za ta kwana a nan. Wala kwar. Za mu tafi gida. Wannan ma matsala. Eh. Za ku ba da dubu biyu eh. kwana. Lokacin na bayar. Dubu biyu. Kai na ba tsiya ci. Dame. Ba wani abu. ne Na jira. Shi ne ƙa'ida. Shi ne ƙa'ida. Kai ne matsiya ci. Kai rajin Hassan. Kai rajin Hassan. Har munna suke da kuɗi suna lissafi. Kuɗin damfara. Ai garejin Hassan da ake faɗa ai garejin 'yan damfara ne. Ɗaya. Eh, Allah yi maku abin da kuka yi mana. Iya.

idan baka auren ko ban aure hamsiya ba a doren duniya ran ka yi oga ai da ka ce ga wata tsohon rijiya can wani ya faɗa kana zuwa zaka gani ne <laughs> ku zan faɗa ya yi da ƙananan yankin ba ne Eh, ba ƙananan yan iska ba ne. Kaka ƙara tsine mana. Mu da kike gani, mu fa da kike gani ba fa ƙananan tsinannu ba ne fa. An tsine Idan kika ƙara tsine mana, kwana a Allah kwana a Ko da uwarka ta zo za ta kwana a La'anannu. Iman shuru. Iman shuru. Kina tsine mana. kuma da hankali. ba karamin yan iska bane mu kan tirai ne kike ganin mu nan a Lagos idan ana kun ji ana aiki kan gada yanzu mu ne mu ne kan gada ka ke buga motan haka ka dace ni mana a a a kar ki ƙara tsine mana Allah fa Allah kare tam ne bayan Allah na'am waye ubanka a nan Najeriya a Maiduguri yake Maiduguri ok ok ok eh, za ka je ne ok ok ah. maiduguri daga ciki ciki ko waje waje daga cikin maiduguri tsulum har kanuri ne ni daga cikin Allah ban Allah sai in ci ubanka a ah, ba na na na yadda fita na yadda ban Allah na yadda na yadda na yadda oga na yadda ina raba ka da kiwon kyalla eh. kana ce min kyalla ta haihu eh. ai duk magana da ka ji an ce can a dawo kai hanyar Kaduna ko an ka ko ya ci kumburi gaskiya ta tawa Ya ke fitowa. Yau ya ke Barka da zuwa. Dan da zuwa. Halali kai ma gyaran mota ka kawo garejin. Ah, no. Ba gyara na kawo ba. Dan uwana ne ya taho da mota sai ta lalace. To shi ne zo nan cikin garejin dan ɗauki kata. Eh. Ai kawai tun daga nesa na ga mun kanka ya burge ni. Ko? Ha ha. <laughs> kin san ni na fara dariya a gidan mu lokacin sai dan kashe ni ke kuma kin kyale ni ba tara kare Allah sarki to yanzu ko zai yi in san sunan malamin sunana Yasira wow suna mai daɗi ku bi ne kaɗai masu irin wannan sunan da taɓa ji a duniya daga ke sai wani biri a Egypt a Egypt

ke tira me kike ta yi da zaka ba za ki a so ki ci gaba da aiki ba to me na ha ba ke taka me ya me da kika lallabo lallabo ai aikin an an gama shi lallabo buje ko ba ka ji na ne an gama ma eh ki samu a office kabi yawa aiki ki zo ki samu wani aiki yawa yawa yawa yawa yawa yawa yawa yawa yawa wai aikin albashin za ka yi ko zance zance kuma gugu. yanzu ba yanzu ba ya kira ya kira ne yake ta faɗa da kumfa baki cewar lalle diyan da za a kai gida diyan da za a yi Ah! ka ta shafa kofa ka fa jaraba biya ka tashi ka tashi ka ba da jaraba hannun mai aka ka shiga mota mutum da Allah to to ashe bebe ne me take cewa a babu na gida take ba wani abu Na'am. Ta ki tashi? Me? La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Wannan yaran na wallahi Allah ya wuta za ku koma. Ba ku Allah ba Allah ba za ku Allah. Ah! <laughs> subhanallah subhanallah anan cikin kaga waɗannan irin wulaƙancin da kuka nuna mu to sai Allah ya gwada mu kuma in gaya maka duk abin da za a yi sai an yi ku a jarida sai an buga muku duk duniya haba kaka daga kawo gyara sai ka ce tsautsayin da mun muka turo shi nan fa gun masu haƙuri ne fa dole sai kin yi haƙuri Allah da miki Allah ya ke mu gobe Allah ke mu gobe sai kun san da wai kuke sa sa a nan gareji za ku san waye ta waye dan waye za ka gari gobe dan in daga nazar iki dan daga nazar tsowa ya kwantar da hankalin ji maka ka zo sosai ne wannan abun to ke naki tsautsayin ma ina jin ya zo da sauki na hmm? wasu tsautsayin kallon sama ba za a yi wayo wo Allah Allah ya sauke dai wayo wannan garejin Hassan Allah ya sauke wayo wai wayo wai kai ne zai babbe ne tun da kama nake ga kana kallon wannan gajeruwar yarinya dan iya mako dan iya mako an an ga ma wallahi ya shi ba kai ba ga dan tsayanan an barka da uniform ƙarya kake wallahi tallahi wallahi ƙarya kake Allah da haka za a ƙare wallahi ƙarya kake malam mai gyara hmm? kana nufin motar nan anan za ta kwana nan ba abin da za a yi wai kai dan Allah ban Allah wani irin gida ku ne kai ne an yi auka ya karfin moku kai ka ce dan gidan kududdufi ko to ne kunnan ka na ce maka gyaran ne sai gobe kai hakuri motar nan ba cinye ta zami ba kaya ah, kai hakuri sai gobe zan gyara muku motar nan to naji ah, to to amma ina so ina da sharaɗi. eh ina son a kula da motata yanzu zan je ni da abokanina za mu kama hotel Idan mun kama hotel za mu kwana mun so gobe da safe za mu zo bayan ka gyara mana mota sai mu ɗauka mutum amma ina son a kiyaye da mota saboda ina jin tsoron kwanan motan nan a garejin nan saboda dukiyoyi na kada wani abu ya samu motan mu idan wani abu ya samu motan mu kana tunanin babu wani abu da zai biyo baya ba ki shi ba ka biya masa ba za ki yayi ka ban Allah kai hakuri garejin ne nan waye da tunanin cewa umma a kona a cikin mota ya zo ya kwanta ko samu babu ya rige babu shi babu shi a to ba gara ba ga buwa wannan gareji a ya gudu ba ku ne lura zo mu tafi abokanai na yi kunna yake ya tsira yi wannan da bai shari ke sai wannan harara yake kawai a to kai fa <laughs> yeah. ce ogan Hassan ne mai gidanka ne menene ki mai gizo ne girman Allah ai idan hari aka kawo ma bai kamata fa ka ce da wani a cikin gidan nan ka ji harin me in harin aka kawo mun zaka ji murya kai kaɗai ne to amma a wannan dare haka ba wannan ah? mu ji da ai ashe kai kaɗai ne kai kai eh. ban zani wallahi kai ne ha ba ta ni ba gaskiya kun yi bacci ba to a wannan dare ban ga ta bacci ba ha ai koga an da muke ɗebo gajiyar nan dole ne mutum ya samu barci kuma ba na sani ma bacci yake surata to gaskiya fi sabilillahi ina mu da ga ni zan ka gane ku eh a gareji eh magana budincin da nake magana to budin nan akwai akwai kaya a ciki akwatin nan eh daloli ne a ciki gaba da a take ke To yanzu oga ya kace ganin za a yi yawa <clears throat> Tashi za ka yi yanzu mu je buɗe gareji mu shiga mu buɗe motar nan mu kwashe dalolin nan kaf mu dawo mu tona rami mu binne. Ka gan garin Allah ya wayo uban waye zai shi da cewa mu ne muka je mun kwasa. Ha? Oga? Sata fa kenan. To me? ka amma dai wawa ne kai hakkin da muke dauka ba ya na satar ba idan muka je yanzu muka kwashe wannan dalolin eh ka karfi ya samu sai mu ci gaba da zuwa kasashen duniya ƙwarin ko ka kaya shi mu zo mu tuba shi kenan ko ba gani mu ne a magana ta dai shi Allah ai da ka hurra himu ne gafurra abun duk da kai kai ta zuba saban ka kai ta kai ta in ka dawo ka ce adana kana tuba shi ke shi ke shi an kankare ma an kankare kuma ka san wani abu ah. ai tun da kai maganar kuɗin nan eh. da fita ƙasar waje eh. Allah balarabiya zan aura shi ke nan na hmm. gaba kuma kana auren balarabiya ka huta ni kai na ja zan koma wayo Allah ja ja dir zan koma da ka san tsada haka zan koma na gode <laughs> ah, na wa to yanzu kai da kenan na yadda to tashi Sararuni. Ba a bori da sanyin jiki. Wayo Allah. Ba a bori da sanyin jiki. Hai ka zo da shawara kaji. ko ko kayan fashi ne ko baras daga tsawo shukuya shukuya shukuya daga ka shukuya kanka shukuya kanka shukuya kanka shukuya kanka ayi tun da na ga mota a kofar gida kofar garejin na san cewar akwai abin da ku shirya to amma ya zo da sauki na yi tunanin wani abu za ku yi daban amma tun da sata kuke sha'awa domin ma abokananku ne kuma mun samu abokan aiki wannan dan iskan ba shi ya san AK47 ba wallahi ba ba ka san AK47 ba wallahi dan iska ne kai wallahi ba to mun samu kari kuma ni ka san mun kayan aiki ku ba su ebo kayan aiki ku zuba ku ka musu ku ba su kauna ku ba su ku ba su ku ba su ka rike wuka rike dan kwarka rike rike mu la ma ku ebo max ku kaya ku ebo Ai da kyau. Rike da kyau. Basmax. Basmax. Basmax. basu. Ungo, ungo, sa, sa wannan. Ungo, sa, sa, sa, sa, sa, kamar da yan iska ni ka san Allah ka ba san sata kuke sha'awa ba wallahi ai da tuntuni ma ku walar da kanku ba wallahi ji muke sha'awa kuma jin kai dai kamar kake mun kanin uwata akwai wani kanin kanin wata kamar ku daya billahi la ilaha kaga ai wallahi magana sata ce an ai kan layi na mutum bulma maro ka koyi kama da kanin ubanka da kai sunan ka barawo ana da Allah wallahi akwai wani kanin uwata kamar kwari hasan ne dan ubanka uban gidanka ne kana caka mun zance ubanka ba hasan ne ƙarya kake yi wallahi hasan ne a da kenan kwari ai kai maganar kai mai gidana ne a da ban yanzu kai ne kai sanadiyar shiga ta cikin wannan bala'i da masifa ba ni da abokin gaba da adawar da ya fice ye Allah tashin farko sai in burma ma nan yanzu nan Allah ka san mutanen suna banza ne yara ne haka sai su harbe haka je barba je mi abin da ya kawo ni kuma gani fa nake garara garara Allah ka nake garara faɗo wanda nan nayi inda ka kashin bayan nan nan yi ansa faɗo faɗo wanda ni ka rinka nesa nesa da ni Allah faɗo Allah kana cikin nan gaba ta ye Allah sai mu burma ma ita tashin farko kai ka burma wata ne amma ba za ka burma mu ba ah Wani da rafi ni ba

tashi shi ya tashi shi na kina tashi shi ina ogo kiran da ka ba sai aiki ba ban da kai kin wofi a daki nan tashi ya wallahi kai isa tashi shi tashi shi Ran ga lahira ran ku ya kai. Ran ɗaukaci, zuwa ya ku. An fashi da makami. Yan fashi da makamai. Da makami ne. Kwarai. Yan fashi da makami kai mu gabar da yamma kudu da arewa tsoron baki. Kwarai. Ina makami yake? Ga shi kana kallo. Wannan aka da. Ai baka ga baka ga sai kyalkyali da shaki take ba. Zan nan kai ka lahira baka shi. Alkura. Ai ba sai ka kawo ka ba. Ina filma masa zan kauda dan banza. Ha, bacci mana. Ga shi. Ka gafa. Ai baka ga sai wani walwali da shaki ke ba. Yanzu ma aika ka lahira baka shi. yadda ka san hauni haka ne ko hutu ne kai tsini yanzu ka ba shi yanzu wannan ne makami kwarai kuwa yanzu nan zai rara kama ita ka fiye tafiya lahira kuma ka shirya ba tashe muka tashe muka ga wallahi Allah idan ba tashe muka ga nuna mun ki nuna mun badaki zan ka ruwa wallahi la ilaha illa ni wallahi kamar maka ce tukule ne yamma tukule yamma tukule ka kare idan ba kamar mun ba gon baba na ce ki Allah Allah maka albarka ka hudan Allah ya rabu da kai ka dan gwagwa. Waye babban eh, ke ni eh? Waye babban babban Ke ni ne babban. Shi ne babban eh, waye babban. Ni ne ni ne kawo dan gwagwa ni ne kawo dan gwagwa. Ni ne dan gwagwa. ba shi ne dan gwagwa. ka Uban sa shi ne. Ka ci Ba da Allah ya da dan gwagwa. Allah ya da. Ba da ka ba da hannun Wa. Ba da Wani ai ban san shirin naku haka yake ba. Ah, Baba? Kai gudu ina? Da ba ka da maganin bindiga? Ai bindiga shege ya ce in aka harbe ka ta ciki sai ta fito ta bayan ka. Gaba da gaban ta aljani da ita ka. Kai hazo. Shi Shi A su. Ba ka mu suna. Muje muje muje. Shi da bindigan nan shegiya. Ashe kai ashe bindigar ke tsoro. Wai kina yin nawa bindigan nan. Ta kai dubu shida da ɗari biyar. Allah. Allah Ina zan zindimi mai. Ba ba ta za ta ne sunan yaranka mudan ka yi mudan ka tsaya ka kula da wannan to to amma dole sai an bani bindiga domin wannan wuka ba tsoron ta yake kai sai an baka bindiga za ka yi aiki eh dole ka san ba tsoron wukar yake ba wannan dole kai da abinda muke so da kai abinda muka ce kai shi za ka yi to gidan ka ba ya san ake fotu san ba eh. tsaya a kansa Rice. Ya eh. kamata mu shiga ciki mai aikin dika. Kada dare ya yi mana. Gaskiya ne. Kaga dare ya fara yi. Gaskiya ne. ni ma Allah a shawarci a ni a bakin can ya karo sanda su tuho ku in suka zo sai mu ban ka fara shi to to to to to to eh, eh, eh. ana ka shaye ni ne don Allah ka jajice ka jajice kwamishina alhaji musa eh dole ka ci muryar a haka a halin da ake ciki yan bashi ne a cikin gidana a yanzu haka billahi lazi yawa kana ji don Allah don annabi ka turo min mutanen ka ka turo min yasa babu alkawarin zan ka ko eh, na'am hmm. kai kwance ni an kya kunce ka ba za kunce ni kace na gida kunce ka eh, kwamishina kwamishina don allah don annabi bai kamata bai kamata a ce ina huta da dan bashi sanda ta magana a sama ba ina ce ina kuta da kwamishinan yan sanda a ce har yanzu baka tuje jami'ai sun kare ni ba wannan hali da nake ciki Au, yanzu nan kwamishina ba da kanka ba kai za ka jagoranci ba kai za ka jagoranci ta da za a zo a ceto daga hannun miyagun nan ba. to ba zan ba na ce ba zan ba sha sha sha shegartaka za ka yi mu wa ya sani ma ko kai ka turo su ka turo su gidan gidan nan na daɗe da sanin dama munafiki kana jin haushin kuɗi na ne to ba zan ba na hau fi sha'atin na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah la ilaha illa Allah kan zuwa kana wayo Allah na sanu mun ce mun mun shigar lafiya wayo Allah wayo Allah a Alhaji dawa kake waya na'am ka tuna bari na bari da babana ne kai babana ana so ka ci mana ubanka yana dare ah yana da rairan kashe take yana da rai sai dai ya kama hanya in ya kusa zuwa lahira kai ya fi shekara ɗari ya mana gaskiya tsakanin kai da shi waye a tafarkin zuwa alƙiyama shege musa ga maganar ban za maganar wofi shege ya san ashe ka fara samu kai kai kai dan itka ne wani ni kai da eh dan iska ne ni fashe fashe nan da kaji ana yi kwanan kwanan ai dinne mu wani a ciki dan itka ne na za ka wallahi ɗauka ne su kwallo waki ake muryar ta ka ta burkita wallahi ci banza wallahi tallahi ya mana ko kuma sai mu ci uwarka ya kai stupid ya ku yara kun ga ku kanku kuna ɗan uwan juna ne kamata kuna faɗa alaji na'am ka gaya min inda kuɗi yake sa yara na su ɗauko idan baka gaya min inda kuɗi ba idan ba yara na suka samu kuɗi a gidanka idan ba sai na halaka gaba ga cishe ya gina ki ranka mu tafi mhm. ba za ka gaya min inda kuɗi yake ba in je in ɗauka ka huta ai tallahi ranka shi dadi ban abin da ga maka ba ƙarya bani. gaba ɗaya naira dubu biyu da ɗari biyar ne a gidan nan su ma ɗin mun buro da za a sayo yara da safe wallahi ba sun ba ku <laughs> ni za ka rina hankali wallahi ne kama da look na gan ka fa a gaban ido na ka fito da kuɗi a hannunka a cikin jaka da gabanki ne wallahi tallahi ba ni bane ranka idan ni ban je ko ina ba ni ina sai dai in wani mai kama da ni ne kaki Allah ya isa wanda ya je haka kawai mutum sama da wani wallahi Allah ya isa liyu to alhamdulillah alhamdulillah eh ni ai ko ko sa, ko yanzu karkira ka wallahi mm, nan din ne ya fa ai ni inda da kai ma aka banda dan kai dai a banda da wannan zamu shirya eh wallahi wallahi wani da shi raka raka eh, nan ka shi hmm? kai da yake za ka fahimce ni kunshi ne a nuna in na ƙara maɗe wallahi sai ka faɗi wallahi ran ka shirɗe ka gaya musu gaskiya zan baka dubu biyu da ɗari biyar ɗin nan ka ba su kawai ko Allah inna lillahi ka fi son mutuwa bari in kashe ka ka la hmm? ina za ka a'a na ya ce zai kashe shi ni kuma wallahi agwagwa ban taɓa yanka ba ai ko tun da kashe wajen kisa yanzu ka fara gani ai to to shahada Allah ilaha ni din nan da kake gani na ba karamin ga tsabibi ne. a to na rage naka idan na kwance kaina sai na sa wuka na kashe ka zan kashe ka ka kwance haka na na ga alama ka kwance ni kai dan girman Allah ka taimake ni billahi la ilaha ni ba ba ni ba ke ni billahi lazi suka haka kuma suka ni a wajen gyaran ka kanki na kai fashi ne ba ba ba ba ke kai wallahi ba ke ni wallahi lalazi nike ne na bude ma ka iya gane kai ba kai kamar da nike ba wallahi lalazi Tan girma Allah kai mure ka taimake ni. To tunda ba dan fashi eh, bane kai. Eh, eh. Ka kunce ni. Ni? Eh. Wallahi ba zan kunce ka ba. An da muka taru mu hudu da muka daure ka. Sai dai mutum hudu ne za a tare a kunce ka. alhamdulillah yan sanda sun zo eh, eh. yan sanda ka kirawo to me ina da zaton dai ko dan kwana-kwana ne ina aka yi gobara da zaka kirawo dan kwana-kwana dan rainin hankali ne gobara shi ne ranka ne ga ban kuma san halin da makwabta suke ciki ka kwance ni mu je gunsu Allah ta Allah ta mutum Allah ta mutum sai mu tare mu tsira tare tsira ta ce ya sanda ku shigo ina ciki Allah Allah ya kawo ku ga ga mun

Tsoho. Shige. Shige. Bakanike ne. Tamu. Bakanike ne. Hasso. Bakanike ne. Bakanike. Kawo kanu. To. An gama. Zan fudda kai. Kai kaɗai zan fudda. Wala ba zan yi magana ba. Eh wallahi ba ka dike dini wallahi yanzu ba ka dike أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عيشة kowa fito kuma kar kuma da kai ai ta aman wuta da kana har sai mu fita mu kuma za mu yi garkuwa da shi ku fita da wuta ku aman wuta ku je asha kuma a rubuta jiho? ba a rubuta yawa to ba wanda ya ba wanda ya shigo to ina son za mu za a yi kan uwa jawabi kowa ya mutu za a yi za mu kashe kowa ina buɗewa ina buɗewa a sa harbi ta kofar nan. Kama ila, ga dubu biyar ɗari biyar. Ai mutuwa za ka Dan Allah ya Hey, the book! Come on! A kafa ta, kafa ta. Kar ku harbe su a gidan nan. shiga uku zai mu fada mu akai ba wani abu ya faɗo miki kai nauyi hannuna ne ramawa ne ni ma duk muguntar da aka yi mu akan ki da jiki sha sha sha yanzu duk gumurzun da muka yi ta ta yi a gidan nan ke kina nan kina kwanci kina ta share mun shari duk mun yi gumurzu mun yi gumama da yan fashi a gidan nan ke kina nan kina fashi suna ina suna ina ina suke Uyo Allah na shiga uku na yara na. Ina masu kwato mun kasan gado na suna ina na yara na. Na shiga uku Allah. Oh. Wato kwasar kasan ki kawai ki sani. Kina neman ina ƴaƴanki wato daman kin kasa haja ne ta ƴaƴanki in mutu ku ci gado ko? Ah. Ina yara na, ina yara na. to alquran ne ma da yau ba tausayi wallahi tallahi na dinka cin gore kenan alquran ba zan tausaya miki da kun sinima da yan birane da bakin kasuwar sama a ɗaya tatukuli wacce nan lifta wannan baya cikin yan fashi na cikin mai da sannan kuma da shi da ɗan uwan nasu biyar daga yanzu kuma hukumar 'yan sanda za ta zara hanta za ku iya barin 'yan uwansu su zo su ci gaba da duba su sannan kuma duk wata ɗawainiya da asibiti za ta yi yana hannun ɗan uwansu ko kuma shi ya biya hukumar 'yan sanda ta zara hanta ai haka ne yalla bai zai iya biya hasan ne saboda kowa ya san shi yana tara kuɗi a sa sosai habarka ne idan Allah da yanzu ina cikin wannan matsayi wannan matsayi a yanke maka ba kuma saboda Allah ce kuma je tono kuɗin da nake da su in ci gaba da abin da saboda ba ku da imani ba dan Allah ai ka binciko kuɗi kawai wannan wannan aikin zai ci kuɗi Allah ko Allah ko Allah ko idan allura ce uwarsa idan idan apc ne uban idan ka kodin ne ubanka idan sirinji ne uwarka billahi za ku ci ubanku wallahi za ku ci ubanku Allah magani Allah ka bai ai cin mutunci bai ba ban yi ba kyauna kyauna aifan watan ina ka ji ko hmm. yaron nan ya gaya mani abin da ya faru hmm. a gareji abinda ya samu masu garejin nan ban ji daɗi ba nike so ya tashi ya je ɗauko mota a ji a kai ni in je in ɗan musu jajen jajanta musu haka ni ma ya gaya mu. Mm. Mm, sun je ɗauko motoci ne sai aka ba su labari eh! Allah ila illallah abun ba kyau amma yaron na ɗauko mota kai ni abun ya faskara to baba yanzu ko ba ɓata lokaci ya sha eh, Allah sosai kuwa kai kai mota je ka ɗauko mota wata na. asibiti za mu je dubiya dubiya gareji gareji za mu inda muka je eh, eh, kwanaki kabar Allah kaka wai kina san da kike dubiya sai wata gareji wadanda aka wadanda suka cuce mu yara yara masu aiki sun yi hatsari da Allah ki bar wannan magana da Allah kai uban ya rika ni ba nace uban ka kai wane bana. mare shi jiran me kake dakata dakata Ƙara ma? Ƙara ƙara. Sauki hannu. Kaga sau aka ɗan mai taka abu. Ɗan mata mace,

kana ɗora mata bayan sai ana taron zaben raba gardama na masu motoci sai ka ji ana cewa wani ana cewa ɗi sai dai ka ce wani in wuce na wasu ne bo wani in tawo kenan na wani ina motar ne kuma family ka ce in ka siya ba kai ba wani wani ina ji ina motar ina gaya ma kan eh ina motar dai yanzu wannan mota saboda kai mahaukaci ne wannan mota ka kira mu siya eh gangariya amma kai baka san abin da kake ba ban za mu ci ka kira mu ka zo wannan saboda wannan gwagwar mota ka ce mu zo mu siya mota an muna cewa wajen ta wuce ta kawai da rarara na ki ka ce me? da da da da da da da da da da da da wannan tsohuwar motar ta ka zo kare wannan tsohuwar motar kan wannan tsohuwar motar za ka yamu kuma ba za ka zo kana gaya mana magana wannan motar za mu so ne da na gaya ma ba wannan kyan daga sai ta mete irin lokacin 1950 yan giya yan kokino yan wiwi yan iska sheku yan karota Allah magani Allah magani ke za a samu shafe tumatir ko a ba saka ba ta ai gashi nan injinin da yake tun da aka shi asibitin nan babu wanda ya kawo masa kolin ne hatta matarsa ma ba zama take ba shegiya ke shegiya ke ikon Allah <laughs> ah, wani aikin sai Allah likita dan Allah dan Allah ai mun ai mun allurar allurar bacci ko ai mun gabanin dan dan Allah samu gamanin ki Hassan ka narka mun ita eh, gani a gaban ka ajiya Allah ikon Allah duk abin da kake yi na kallon ka rana ɗaya sai ka ji carab to likita hmm? yaya na ga an yanke ɗaya kafa ina ɗayan fa Ai hajiya ɗaya kafar lafiyan ta nau ba za a yanke ta ba. Ba za a yanke ɗayan ba dan an haɗa gaba ɗaya an yanke. Ba zai yi ba haka haka ba za ta yi ba gaskiya. Ba zai yi ba. Hai amma ka rage darajar aikin. A'a haji ba haka aikin ne ce ba. Da ko ɗaya mai ke dauko ta kuma ke mana. Allah. A'a haka za a bar ka, amma ban ji daɗi ba. Ba ki gashi yanzu ba dauko ta kuma mana. Ko ka. Wannan ma Allah wannan uwa Wata ci? Uwa ta ci amma ba ka kawo ba. La ilaha illallah ce ka ci zarafi a gaban kuma. Ya isa ta. Ya isa ta. Ya za ku zo na cikin asibiti na. Ku riƙa wulakanta mun feshe ɗina. Allah ku wace. Wace. Ni haka. Haba. Haba. rufe eh? mashi baki Hajiya, mari ya isa ko kuma a ƙara masa malami ko kuma a yanke mishi kafafun a huta. An huta yarinya. Eh. Ba komai. An ya dauki haji ma da yawa. Koyana da yawa. Yawa. Yawa. Kai daidai. Ah! Mujhe mujhe mujhe mujhe mujhe hero